daga nan birnin washington da ke gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke zuwa muku akan mitoci 1625 da kuma 60 a birnin yamai da ke jamhuriyar nijar za ku iya sauran mu a tashar biyu afrik na zangon fm akan mitoci da biyar sauran gidajen rediyon na nijar sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm da kuma niyya da ke birnin kwanni sannan za ku iya samun mu a kodayaushe kuke so a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato bakwai na safe kenan agogon Ghana. Uku na dare a nan Washington DC. Muhammad Lalo ne tare da sahab Imam Ali muka sake dawo a cikin shirinmu na hantsi inda za ku ji cewa babbar jam'i'ar adawa ta PDP a Najeriya ta kafa wani kwamiti da zai yi jagoranci babban taronta domin yin dubi kan tsawaita wa'adin kwamitin riƙon ƙwarya da sanata Amim Karfi ke jagoranta. sannan muna tafa da maimaicin shirin ciki da gaskiya da sharhin jaridun ƙasar kamaru da kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuke bar mana akan na'ura amma da farko ga labaran duniya jama'a assalamu alaikum a kenya an fara gida ƙuri'u da aka kada a zaben shugaban ƙasa a kara wadda aka yi tsakanin gidaje biyu masu tarihi a mulkin ƙasar kenya dai ta yi ƙaurin suna da tarzomar da ta tashi bayan zaɓe shugaba uhuru kenyatta yana kan gaba da kashi 55 cikin 100 na ƙuri'u da ƙirga yayin da abokin karawarsa ra'ida odinga yana da kashi 44 cikin 100 bayan da hukumar zaɓen ƙasar ta saki sakamakon farko na ƙuri'un da aka ƙidaya jiya talata an yi wannan kiyasin ne bayan da aka ƙidaya ƙasa da kashi ɗaya daga cikin huɗu na ƙuri'u da aka kada rumfunan zaɓe 41 a ƙasar. jami'an hukumar zaben suna da mako ɗaya kamin su bayyana sakamakon zaben baki ɗaya amma kuma suna da zaɓin su bayyana ba tare da wani ɓata lokaci ba domin kaucewa fitina yan ƙasar sun tsaya cikin layi na sa'o'i domin kada ƙuri'unsu suka jurewa ruwan sama da kuma zafi a dukunin jiya talatin a karo na takwas shugaban afirka ta kudu jacob zuma ya tsallake rijiya da baya a wani sabon yunkuri na cire shi daga kan kujerarsa bayan muhawara na tsawon sawa'i biyar wakilai 198 cikin 384 da suka halarci zama majalisar sun kada kudarkin amincewa da kudurin da 'yan hamayya suka gabatar yayin da wakilai 177 suka kada kuri'ar neman shugaba zuma ya yi murabus kudurin yana buƙatar kuri'u 201 kamun ya sami amincewa wakilai tara sun ƙauracewa jefa kuri'a wadda aka gudanar cikin sirri ko da ke wannan mataki yana nufin ba tilas bane shugaba zuma ya yi murabus duk da haka alama ce ta cewa zai fuskanci matsaloli cikin watanni masu zuwa a daidai lokacin da jam'iyyarsa ta nc take shirin zaben shugaban jam'iyya cikin watan disamba idan allah ya kai mu jam'iyyar ta nnc ta faɗi zaɓe a manyan birane uku a zaɓuɓɓukan da aka yi a shekarar ta 2016 galibi saboda ƙarin bakin jinin mr zuma yayin da ake ta yi masa zargin cin hanci da rashawa daga china kuma shugabanta shi jinping ya yi kira da a ɗauki dukkan matakai da suka kamata domin gudanar da aikin ceto da agazawa waɗanda suka jikkata sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfi wacce ta afka wani yanki mai tsaunuka a lardin shichuan a jiya talata hukumomin ƙasar suka ce mutane bakwai sun mutu yayin da tamanin 88 kuma suka samu raunuka a wato ana kuma fargabar yawan waɗanda suka halakan zai kai aƙalla ɗari jamai sun kara da cewa biyar daga cikin waɗanda girgizar ta kashe 'yan yawon bude ido ne hukumar kula da karkashin ƙasa ta amurka ta kiyasta cewa ƙarfin girgizar ta kai maki shida da digo biyar yayin da ta ta china tana cewa ƙarfin girgizar ya kai maki bakwai girgizar ƙasar ta lalata gidaje fiye da dubu ɗari ta kuma kashe katse hanyoyin wutar lantarki a duk faɗin yankin baki ɗaya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jiya talata shugaban amurka donald trump ya yi gargaɗi mai tsanani ga koriya ta arewa yana cewa idan hukumomin ƙasar da ke fanyon suka ci gaba da yin barazana kan amurka za su fuskanci lagudan wuta da fushin wato da fushinta wanda duniya ba ta taɓa ganin irinsa ba trump ya gaya wa manema labarai cewa shugaban koriya ta arewa kim jong un yana ta wasu take-take na barazana tun bayan da amurka ta ƙara azawa ƙasar wacce take can daban ƙarin takunkumi tare da amincewar ilahirin wakilan kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya sawayi bayan da ya yi wannan magana koriya ta arewa ta da wata sanarwa tana barazana za ta kai hari kan wato kan sansanonin amurka da ke guam amma masu fashin baki suka ce da alamu pyongyang ta shirya wannan sanarwar gabanin shugaba trump ya yi wannan ya kashe di a cikin sanarwar da ta fitar da safiyar yau laraba agogon asiya kamfanin dillancin labarai na kore ta arewa ya ce rundunar sojin kasar tana nazari cikin tsanaki wato na wani shiri na kaiwa yankin guam hari da makamai masu linzami daga china makwabciyar arewa wato shugaban kasar shi jinping ya kira da dauki dukkan matakai da suka kamata domin a gudanar da aikin ceto da agaza waɗanda suka jikkata sakamakon girgizar ƙasa mafi karfi wacce ta baka wani yanki mai tsaunuka a lardin shijuwan a jiya talata labaran juna kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc za mu fara ne daga najeriya inda babbar jam'iyyar adawa ta pdp ta kafa wani kwamiti da zai jagoranci babban taronta domin yin dubi kan tsawaita wa'adin kwamitin rikon kwarya da sanata ahmed makarfi ke jagoranta an kafa kwamitin na karkashin jagorancin gwamnan jihar delta ifeanyi okowa Daga Abuja ga rahoton Nasiru Adam Hikaya. Babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP ta kafa kwamitin da zai jagoranci babban taron jam'iyyar don wa shugaban Riko Ahmed makarfi wa'adin mulki da zummar ɗinki barakar jam'iyyar bayan nasara kan sanata Alimadu Sharif a kotun koli. Kwamitin karkashin gwamnan Delta Okowa Ifanyi da taimakon tsohon gwamnan jihar Jigawa Sule Lamido zai shirya babban taro wanda zai kara wa'adin bisa tanadin mulkin PDP. Dattijin jam'iyyar Faruk Ahmed Gusau ya fito daga taron yana murmushi. Shekara goma sha shida ka haɗa a ce ka shida yana da shekara sha shida ya isa komi ya zan bali. shekara biyu ya ce zai ja dan shekara sha shida su yi hatara wai ne dan shekara biyu shi ita ce shekara biyu kuma ya mace take ja ce sannan ta zo ta kada ku zabe ah, wannan kaddara ce ta Allah in Allah ya kaddaro babu yadda za mu yi da karhin mu da komi karhin Allah ya himu shugaban jam'iyyar na arewa maso yamma Ibrahim Kazaure bai nuna rashin halartar jama'ar sanata Ali Sharif taron da cewa hakan zai iya kawo wata illa ba saboda dukkan mu gidan mu daya uban mu daya uwan mu daya ba ma san mu rarrabu su dawo su kalli yanda jam'iyyar nan take yanda constitution din jam'iyyar nan yake su tabbatar da cewa makarfi ya fi su gaskiya saboda haka duk rigimar da muke yi ai dan a haɗa kan idan da sun yi wannan da duk wannan abin ma da muke ciki yanzu da an yi shi tuntuni. Manyan 'ya'yan jam'iyyar irin su Abdullahi Jalo da Inuwa Garba na ganin PDP ta kama hanyar murmurewa don fuskantar zaben 2019. A rashin aikin yi yawa a ƙasa mutane suna cikin lahaula wa lagota so ana neman canjin nan canjin dai ya zama daga sak sai cak daga cak sai sata amma dai ba wai kana zargin shugaba muhammadu buhari da cewa shi ma yana ya irin yadda aka yi wa pdp zargi bane aha ba nasiru kamar baka gani an sa members na icpc mutum biyu an same su da laifi sun yi sata a cire sunansu mu jam'iyyar pdp har yanzu babu mutum ɗaya da ya fito ya ce bari ya faɗa da jam'iyyar apc ko ya faɗa da shugaban muhammadu buhari har yanzu faɗan da yake fama da ita faɗan yan apc ne yan waza faɗan waɗanda suka yi maja ne ko majagala tare gashi yanzu maimakon apc all people's congress ta another all people confused. Ko dai PDP za ta murmure a ra'ayin masu sharhi tsarinta zai sha bamban da na lokacin da ta yi mulki tsawon shekaru goma sha shida da rinjaye a majalisar gwamnoni da majalisun dokokin tarayya. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To kafin mu je ga shirin ciki da gaskiya, bari mu shakata da wannan waka. muke burin gani ga yau najeriya a sahun manya mu dai mu girmama juna bari in ɗauko misali da sudan sai in gaya muku su sun yi kasassafa sun raba sun zarce shiga uku rigima suke yi da juna sai in faɗa muku sun ɗauda na sani kuma ke ce alasa buga na batuna. Bari in ɗauko misali da Sudan sai in gaya muku. su sun yi kasassafa sun raba sun zarce shiga uku rigima suke yi da juna sai in faɗa muku sun ɗauda na sani kuma ƙiya ce alasa buga na batuna karamu yarda da zancen 'yan baka rudi ne yaudara ce a ce maraba ma ɗaukaka masu faɗin haka mai yasa su ba sa yin haka gansa haɗin kule mun lura lallai su suna san juna Amerika har United ma aka ce musu balle faɗin ƙasa duniya kabba ta iya musu sun zauna lafiya mun gane su ma dai suna san juna. ci duka lallai mu dai amana ne a gare ku kusan haka in mun haɗa kanmu ku ne in mun watse ma haka mu yana kulawar ku ba ƙarya a cikin dukan zance na kamar karfe uku na tsakar dare ne da minti sha uku a nan Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Akwai wani ɗan ƙaramin gari mai suna Zirami a jihar Bauchi. Garin na Zirami wanda yake ƙaramar hukumar giya ɗaya wasu za su iya bayyana shi da cewa ƙauye ne ba gari ba saboda ɗan ƙaramin wuri ne. A lokacin gwamnatin Malam Isa ya guda, Zirami na ɗaya daga cikin wuraren da aka mayar ƙasashen hakimai wato gunduma. A bayan da masarautar Zirami ta zamo ƙasar hakimi, an kai kotu ta shari'ar musulunci a wannan gari abin da mutane suka yi marhabin da shi bisa tsammanin cewar an matso musu kusa da shari'a to amma ba a jima ba mutane da dama suka fara bayyana takaicin kai kotun da aka yi zuwa wannan gari na zirami dalili kuwa shine alkali sani musa da aka kai wannan gari mutane da dama a ziramin sun ce ko ƙara ba sa son kaiwa domin kuwa a yawancin lokuta da wanda ya kai ƙarar da wanda aka kai ƙarar duk ana tattara su a kulle kowa a cikinsu sai ya amayo kuɗin beli ya ba wannan alkali kuma suka ce ba wai rasidi ma ake ba su ba balle su san cewar dubban kuɗaɗen da ake karɓa daga hannunsu suna shiga aljihun gwamnati a dalilin wannan ne a watan yuni na shekarar 2016 mutanen da wani abu ya dame su a zirami suka yi hayar lauya wanda ya rubuta musu takardar kuka zuwa ga alkalin alkalai ko Grand Kadi na jihar Bauchi game da irin cin zarafi da tozartawa da kuma danna haƙƙi da suka yi zargin cewar alkali Sani Musa yana musu kiri da muzu. Mutanen na Nazirami sun yi kwafin wannan takardar kuka tasu ga babban jojin jihar Bauchi da shugaban ƙungiyar lauyoyi ta jihar Bauchi. da ma'aikatar ƙananan hukumomi da al'amuran masarautu ta jihar Bauchi, da Majalisar Sarkin Katagum, da Hukumar Kare Haƙƙin Bil'adama ta ƙasa da kuma Hukumar Sauraron Koke-koken Jama'a ta Najeriya. Yau watanni goma sha uku da tura wannan takarda tasu babu wani matakin da suka ci alkalin alkalai na jihar Bauchi ko Grand Kadin ya ɗauka game da wannan batu na alkali Sani Musa da mutanen Zirami. haka su ma sauran waɗanda aka tura musu kwafe na wannan kukar babu wanda ya kai ɗauki ma al'ummar garin zirami. Kuma duk da cewa sabuwar gwamnatin jihar Bauchi ta jam'iyyar APC ta barista MA Abubakar ta rushe waɗannan ƙasashen hakimai da gwamnatin Isa ya guda ta ƙirƙiro har yanzu ba a ɗauke wannan kotu ta alƙali Sani Musa da ke zama a fadar sarkin zirame ba. Mutanen garin sun ce magatakarda wannan kotun ma wato rajistra kanin shi alkali sani musa ne yau za mu fara taɓo wannan batu na mutanen garin zirami da alkali sani musa lauyan da yake wakilta waɗannan mutane da suke zargin kotun ta zirami cewar tana ci musu mutunci da gallaza musu tare da haɗin kan sarkin zirami shine mamman lawan yusufari gaskiya ne mun rubuta wannan koke takarda da take dauke da sunan ofishinmu na lauyoyi mamman lawan anko yusufari chambers kwanan watan nan kuma haka ne shida ga watan shida 2016 mun rubuta koken nan ne ga alkalin alkalai na bangaren shari'ar musulunci wato grand kadi na jihar bauchi kuma mun kai kwafin wannan takarda zuwa wurin alkalin alkalai gaba ɗaya na jihar bauchi wato chief joji akwai shugaban lauyoyi na bauchi akwai hukuma ta ƙananan hukumomi da al'amuran sarautun gargajiya akwai masarautar katagum akwai national human rights commission wato hukuma mai kula da haƙƙin ɗan adam da kuma public complaint commission waɗannan an yi musu kwafin takardar nan takardar nan mun aika ta ma garan kadi a madadin shi alhaji ma'azu garba da kuma wasu ma mutane waɗanda suka wato kasance su ma sun yi tarayya da shi a cikin matsalolin da yake tattare da shi matsaloli ne wato na harka ta shari'a wadda ita wannan kotu ta zirami ta shari'a musulunci take yi waɗanda mutanen nan ba su ji daɗinsu ba ita kotun wato a takardar da muka rubuta mun yi bayanin cewa sabuwar kotu ce kuma dagacin garin ya samu ci gaba ya zama hakimi a lokacin mulkin isa ya guda lokacin yana gwamnan bauchi da aka yi wannan kotu mutanen gari suna murna cewa adalci ya zo kusa da su idan suna da wasu matsaloli ba sai sun yi doguwar tafiya ba nan kusa nesa ta zo kusa kenan za su zo su gabatar da kokensu a warware musu to amma ba a daɗe ba sai ya zamanto murna ta koma ciki domin alkalin wannan kotu a rahotannin da muka samu daga wurin waɗanda muka rubuta takarda a madadinsu ya zamanto baya dadada musu za ma iya cewa a bayanin da suka yi yana ƙuntata musu domin yana yin abubuwan da suke takura su suke tsorata su suke musguna musu a rayuwarsu wannan ya sa muka ga bai kamata a ce kotu da aka kawata domin adalci ba domin mutane su samu walwala ba ya zamanto kuma ita ce za ta zama musu dalili na tsoro ko bakin ciki ko tashin hankali ba wani irin takurawa ko musgunawa wannan alkali ke musu koke dai na farko da muka samu shine idan aka zo shari'a wani abin bai taka kara ya karya ba kawai sai ka ga alkali ya tura mutane an ji an rufe su to kuma ka san ita shari'a kashi biyu ce akwai shari'a ta laifi akwai shari'a ta haƙƙi shari'a ta laifi ce idan aka samu mutum da laifi ake yanke masa hukunci na ɗauri ko kuma ya biya tara ko duka idan ya zo inda mai beli in kuma laifin ba babban laifi ba ne sai a ba da beli ko babu wani da ya zo ya nema ko lauya alkali da kansa zai iya duba ya ga ce ya kamata an ba da shi beli a samo mai beli ya karbe shi duk lokacin da za a dawo kotu ya zamanto ya zo in bai zo ba ne to da matsala in ba irin wannan ba in dai magana ce ta haƙƙi misali malam muhammadu ya kawo ƙaran malam musa cewa yana neman haƙƙin kuɗinsa kaza da yake bin sa bashi bai biya shi ba ko kuma a'a malama zahara'u ta kawo ƙaran mijinta malam abubakar kan cewa baya ciyar da ita ko kuma a'a yana musguna mata ko kuma a'a tana neman a kashe auren tsakaninsu irin waɗannan shari'u na haƙƙi ba kasafai za ga ana tura mutum gidan yari ba amma a wannan koken da muka samu sai ya zamanto alkalin nan yana amfani da dama daga an zo bini-bini sai ya ga an tura mutum gidan yari kuna da hujja akan wannan zargi kwarai kuwa ai takardar da muka rubuta ta ɗauki bayanai a ah, muhimmai waɗanda za su ba da misali na abubuwan da ah, mutanen da muke wakilta suke koke a kai misali na farko da muka bada a ta wata shari'a tsakanin wani malami mai suna jauro gando yana yin shari'a tare da wani manukarar laji suka je gaban wannan kotu alkali ya tura dukansu biyu zuwa prison da take azare gidan yari da take azare dukkan su biyu ya tura su akwai wata shari'a misali na biyu da muka bada tsakanin dama na bello da yawo adamu alkalin ya tura yawo adamu gidan yari ya yi kwanaki a wurin misali na uku da muka bada shine wata shari'a da ɗan musu ne aka yi tsakanin mutane haka cacar baki tsakanin gagarau da wani mai suna usman alhaji damana alƙalin ya tura gagarau zuwa gidan yari a azare sai da ya yi kusan wata guda tukunna aka, aka samu belinsa gagarau dinnan kuma rahoton da muka samu ma ya nuna cewa shi yana da miskini ne akwai misali da muka bada na hudu wani mai suna juli buhario aka ba da rahoton ya da matarsa ya kuma sake ta a wani gari wani ƙauye da ake kira jarmawo a wannan garin a gaban dagacin garin ya saki wannan matar bayan ya daddake ta aka yi wata takwas da yin wannan sai matan nan ta samu ta yi wani auren ma'ana wato ta gama iddanta kenan a shari'ar musulunci tunda an ce ko jini uku ne idan ba ciki gare ta ba to kwazan bayan an yi wannan auren sai sai mijinta na da wato juli sai ya kai maganar nan gaban kotu ta zirami gaban alkalin nan da muke korafi a kansa alkali wato sani musa maimakon da yana da wata magana ya koma can gaban dagacin ƙauyen inda aka yi sai eh, ya kauce wa wannan sai ya dawo wurin alkali yana zuwa wurin alkali ko alkali ya aika da aka ce ai an yi saki a gaban dagacin jarmawo sai ya tura ya ce duk a kawo waɗanda suke cewa sun yi shaidan wannan sakin a je a kamo su To a cikin shirin namu na gaba idan Allah ya kai mu za mu ji bayanin irin abubuwan da aka ce alkali Sani Musa ya yi wa mutanen garin Najar Mawo da aka ce a ji a kawo su waɗanda su suka shaidi inda aka yi aka saki wannan mata. A huta lafiya. malam yiro sai mu ce kai ma ka huta lafiya yanzu sai sharhin jaridin ƙasar kamaru Don fara sharhin jaridun namu ne da jaridan Informatin an da ta ruwaito mana cewar 'yan kasar jamhuriyar Kamaru mazauna a nahiyar Turai sun halarci wani biki da aka gudanar a birnin Paris na kasar Faransa. Kasancewar uwar gidan shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Chantal Biya ta samu lamban yabo wajen an da suke gudanar da kyakkyawan mulki a nahiyar Afirka. Sai kuma jaridan The Star ita kuma ta labarta mana cewar jagoran adawan kasar jamhuriyar Kamaru Nijon Burundi ya ce 'yan bangaren ingilishin kasar za su yi taro da su na ganin an da za su bullo wa shugaban kasar mustabiya wajen yanda ɗaliban wannan bangaren za su koma karatunsu kasancewan shekara guda kenan da suka ki gudanar da karatunsu a wannan bangaren sai kuma jaridar integration an da ita ma ta shaida mana cewar 'yan kasar kamar mazauna a kasashen wajen kasar musamman ma 'yan bangaren 'yan awaren ingilishin kasar yanzu dai sun shiga wani hali domin sun gaza cimma burinsu wajen ganin sun wargaza zaman lafiyar da yake kasar ta jamhuriyar kamar musamman ma ga masu jin harshen faransanci da kuma ingilishin sarauniyar ingila sai kuma jaridan premier an da ita ma ta hango mana cewar kananan bankuna a ƙasar jamhuriyar kamaru kasancewar ba sa samun damar gudanar da harkokinsu musamman ma wajen tura kuɗaɗe tunda kamfanonin wayar hannu suka shiga gudanar da wannan ayyukan yanzu dai komai nasu ya taɓarɓare sai kuma jaridan independent an da ita ma ta tsegunta mana cewar yau sama da shekara guda kenan da shugaban kasar jamhuriyar kamaru yake nema ya gyaran fuska a gwamnatinsa musamman ma ta bangaren ministocin kasar da kuma darakta janar na ma'aikatun gwamnatin kasar domin yanzu haka gwamnatin tana tafiyar hawainiya jaridan kalara kuma ta hango mana cewar sabon darakta janar na gidan talabijin din kasar jamhuriyar kamaru crtv charles dongo zai fada ragar hukumar binciken kwakwaf na tcs masu kwato kudade daga hannun barayin gwamnatin kasar Cameroon ko wanda suka yi da ciki a kai sai kuma jaridan du sahel ta arewacin kasar jamhuriyar kamaru an da ita ma ta ayyana mana cewar mutane tara ne suka sheka barzahu a harin kuna bakin wake da wata matashiya yar kungiyar boko haram ta kai a garin sam. ƙauyen yana da marabba'in kilomita biyar ne daga garin amtide a jihar arewa mai nisa za mu kammala sharhin jaridun namu da jaridan Meteo an da ita ma ta zayyana mana cewar kamar akwai lauje cikin naɗi tunda shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru Mustabiya ya hana wa firaministan ƙasar Filimon zuwa hutunsa. Yanzu dai duk waɗansu masu riƙe da madafan ikon ƙasar cikinsu ya ɗori ruwa. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. Ta yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayin da kuke mana akan na'ura. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Sunana Sani Balak da ke guru Hausare a jihar Yoban, Najeriya. Muna godiya mutanen karamar hukumar guru da Profeso Shafiman malamai da ya ta mana ci gaba na Six Wannan ci ne na harkar noman kifi. Wanda ana nan kawo wajen fom wajen mutum ɗari uku da ashirin wanda za su samu wannan harkar kifi. Wannan harkar kifin kuma albarka ne kuma ci gaba ne. wanda kuma majority su samari ne masu zaman banza aka sa su a wannan harkar sun je ana training din su kuma an zo za a ba su kayayyaki na TV. Assalamu alaikum da farko sunana Aminu mai shayi na gangar bacci da damar kuma ta Balija tara ba tare da Najeriya. Da farko muna yi wa al'ummar kasar Kenya fatan za su yi karbi sakonni ko in ce sakamako na wannan zabe a bisa ga girmamawa domin zaman lafiyar kasar su baki daya da fatan Allah sa ai wannan zaɓe na kasar Kenya lafiya a kuma ƙare shi lafiya da fatan Allah ba mu shugabanni adalai masu kishin ƙasa da talakawan su a ƙasashenmu na Afirka da ma duniya baki daya na gode mai magana Aminu Shayi na garin Garkace da garwar kuma ta Balija Taraba tare Nigeria Najeriya Radio Amurka sai an jima. Salamu alaikum. mai magana amadi na mai fati kofar tasha ga kiristan najeriya biyu ku isan sako na ga waɗanda suka yi gudanar da zanga-zanga a birnin abuja na kira ga shugaba buhari yayin murabus to lallai ne suna da yancin yin zanga-zanga amma mu sani ba za su ranzana mu ba muna nan mu daram sai buhari da haka a fatar da muke masa ta alferi allah shi ba shi lahiya ya kawo shi gida lafiya kuma shekara ta dubu biyu da sha tara ba wanda zai mu zaɓa sai Buhari muddin ya tsaya. Na gode. Yanzu kuma lokaci ne da za ku saurari labarai a takaice. A Kenya an fara gida ƙuri'u da aka kada a zaben shugaban ƙasa a karawar da aka yi tsakanin gidaje biyu masu tarihi a mulkin ƙasar. Kenya dai ta yi ƙaurin suna kan tarzomar bayan zaɓe. shugaba uhuru kenyatta yana kan gaba da kashi 55 cikin 100 yayin da abokin karawa sara'ila odinga yana da kashi 44 cikin 100 bayan da hukumar zaben kasar ta saki sakamakon farko na ƙuri'u da aka kidaya jiya talata an yi wannan kiyasin ne bayan da aka kida ƙasa da kashi ɗaya cikin hudu na ƙuri'u da aka da a rumfuna 41 na ƙasar. a karo na takwas shugaban afirka ta kudu jacob zuma ya tsallake rijiya da baya a wani sabon yunkuri na cire shi daga kan kujerarsa ba muhawara na tsawon sa'o'i biyar wakilai 190 da kansu kake amincewa da kudirin da 'yan hamayya sai gabatar. to masu da haka muka kawo ƙarshen mu na hantsi a wannan rana amma da misalin karfe hudu agogon najeriya nijar kamar da caji wato uke na agogon ghana za ku ji wata taugar abokanan aikinmu in allah da wasu sabbin rahotanni. kada a manta domin sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu a madadin sahaba imam aliyu da ya taya ni gabatarwa da kuma solomon abu da ya haɗa mana shirin sai kuma injiniyan mu malama zainab abdulrahman mahmud lalo ke cewa kuna lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc